ilimi garkuwar ɗan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi shi ke morewa, ƙwalƙoliyar daraja shi haushi Jama'a ma sauraron mu da wannan yammaci na la'asariyar litinin Assalamu alaikum. Barkan mu da sake saduwa da ku a yau. Muna fatar kuna cikin ƙoshin lafiya tare da kwanciyar hankali. Allah ya tabbatar da haka Allahumma amin. Shirin namu na wannan makon yana tattare ne da wasu shawarwari daga bakin masani Farfesa Shehu Abdullahi Ma'aji na Jami'ar Kimiyya da Fasaha da ke garin Mina a jihar Niger domin inganta halin rayuwa ga matasa kai har ma da ci gaban tattalin arzikin ƙasa. Wanda za a iya samu daga ire-iren baiwa da Allah ya yi a kan matasa. masu hazaƙa da Allah ya albarkaci ƙasar Najeriya da su. Farfesa ya ci gaba da bayanai kamar haka. rashin sani ya zarce faɗowa a wane duhun dare gunsu kwantawa mafi adam batu kulhaf kunnawa a ciki da gaskiya baya hujewa mutanenmu da suke tukwanen karfe da eh, dalma shine injin block wanda yake na almina ba suka gani za a yi maka fatan za a zuba maka shi za a fitar maka ka dora daga nan duk kowane fat kake so haka za a yi maka shi za ka haɗa babur ɗin saboda kan ka ga ƙeren da mutanenmu marasa zuwa makarantar ma suke yi za ka yi mamaki to dole sai gwamnati ta fito da wata manufa akan wannan sannan za a sake ci gaba bangare na biyu kenan sannan na uku dole ne fa a kau da kai a samu kuɗi a ajiye don bincike abinda ake kira research and development e bincike akan hanyar fasaha da ƙere keren nan a goya mata ba to ana yin wannan to insha Allah ta'ala an samu mafita an samu wurin bullewa saboda haka in ka ba da shekaru kaɗan abinda ake kira uh, rolling development plan ehe na ci gaba ka sa shekara biyar nan gaba ka ce to a fito da abin da muka cimma nasara a wannan shekara biyar za ka yi mamaki to a ƙarshe wani kira za ga matasa kuma iyaye shine yara su je jami'a maimakon kwalejin kimiyya ko kuma college of education domin koyon sana'o'in hannu a lallai ai su ma yanzu sun ga babu sarki sai Allah yaro zai tashi makaranta ya gama jami'a ya je bautan ƙasa ya dawo shekaransa uku hudu bai samu abin yi ba kar ka yi mamaki yanzu nuna maka yara wadda muka yayi kaman guda talatin da biyar wanda sun shiga aikin sana'o'in hannu irin su ɗinki na tela irin su welding ni akwai yaron da bayan ya gama digiri akwai program da muke yi na welda wadda muke training yara wadda take da certificate wadda ake recognizing certificate din da duniya don ana ganin kamar welders dinmu ba professional welders bane saboda ba su da wannan certificate to in muka yi training ɗinka akan abin da ka iya mukan baka wannan certificate din duk inda ka je ana recognizing wannan certificate ya fito ne daga IIW International Institute of Welding to saboda haka yanzu yaran su kansu sun dawo sun gane a ah, dan me zan je in bata shekara na hudu biyar ina digiri sannan na gama digirin kuma yanzu ina neman sana'a shekara biyu uku to su kansu yanzu kansu ya fara wayewa sun fara neman karatun sana'a shi yasa yanzu in ka duba ka ɗauki alƙalama a polytechnics ɗinmu shekaru goma da suka wuce baya nawa suke ɗiban ɗalibai a wannan kuma shekarun ɗalibai nawa suke samu za ka ga sannan ka to wannan saboda fahimta ne da iyaye da ɗalibai ka kashe kuɗinka ka yi tirenin yaro ya dawo ya zauna maka a gida ba aiki kai kanka za ka ce a to kanin zafa ba zai koma wannan hanyar ba saboda haka shi ya je nemi ilimin sana'a wanda zai zo ya taimaka ma kansa ya taimaka ma shauran kannansa da suke biyowa baya to yanzu matasa gaskiya su ma sun fara shi yasa na baka misalin wancan akwai PA na gwamna na Niger da aka koya masa wannan interlock sai ya je ya mika takardar PA ita ya gode wannan certificate din ta zama madadin wancan takardar PA shi kawai duk lokacin da akwai aiki in ana so a taimaka mishi a kira shi shi ma ya ɗibi nashi yaran a wannan aikin yana horar da su to kaga an samu mafita to saboda haka su kansu yaran sun fara ganiya sannan kuma akwai buƙatar lallai gwamnati ta ɗan sa hanyar fahimtar da iyaye da matasa cewa ba kawai ilimin jami'a ne kawai ilimin rayuwa ba a'a dukkan wayannan bangarori da sa wani abu kamar scholarship wanda motivating factor wanda idan yaro ya je polytechnic to kudin polytechnic na makaranta bai kai na university ba yawwa sannan kuma scholarship din polytechnic ya fi na university to wannan zai ƙara azamantar da yara dama marasa karfin ne suka fi yawa to masu karfin kaɗan da suke ganin za su jami'a su je gwamnati ita kuma ta tallafa ma marasa karfin a wannan to idan aka yi wannan zai karfafa ilimin sana'a sannan za mu samu mafita insha Allah masu sauraro baki daya iyakacin abin da shirin namu ya kunsa kenan a yau sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin muna mika godiya ta musamman ga babban bakon namu Farfesa Shehu Abdullahi Ma'aji. na jami'ar kimiyya da fasaha da ke garin Mina a jihar Niger. Sai kuma sauran abokan aikin mu da suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku da wadda ta ba da umarni Julie Lazarus Gresham. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. ku huta lafiya. A maza da mata don mu zan miƙewa, ka yi ƙoƙarin neman sani don kanka.